ta yaya ake format ba tare da kwamfuta ba da hannunka za ka yi to ka biyo mu dai har kashin bidiyon nan domin ka gane wa idan ka yadda za ka yi wa wayar ka in ka manta security wayanka za ka kashe wayar ka kashe wayan ga baki ɗayan ka kashe ta kawai idan ka kashe ta sai ka jira in bayan ta mutu so wato ka duba da kyau kowace waya tana da gun da ake kunna ta da kuma madannin ta na karo bolin da ragewa to wata wayan za ka danne eh, gun karo bolin ka gane ai da kuma kunnawa a tare wata wayan kuma kamar yadda muka nuna a baya za ka ga kamar sun ce haka sai dai ka danne wannan madannin nata ka gane ai to ita kuma wannan wayar da yake bata da madanni a tsakiya kamar yadda muka nuna a baya bata da madanni a tsakiya sai dai a gefe da gefe to za mu danne wannan madannin mu danne shi idan muka danne a tare za ka danne su a tare da eh, rage bolin a gani rage bolin da kuma kunnawa wata kuma uwa da za ka gani in ka danna rage bolin da kuma kunnawa ba ta kawo ma nan gurin ba sai eh, ka danna eh, sai ka danna Eh, eh, ƙaro bolin da kuma kunnawa to bayan ta kawo kanan to zai nuno ma kamar haka in ka duba za ka gani da yake waitawa ba ta ɗan ba da kiliya rubutun amma bari mu ɗan ɗaga sama korar ehem za ta ɗan ba da kiliya rubutun to da farko dai za ka ga wayannan abubuwan in ta nuno ma ka shiga nan za ka shiga kiliya ɗin nan za ka shiga emmc shi zaka shiga kawai in ka shiga waya taka za ta za ta din komai ta yi formatting komai da komai yanzu misali bari mu shige shiga shi nan dai ka kula da sunan kada ka shiga kowanne a cikin su kawai wannan baka shiga misali wannan bari mu kara danna yabba wannan shi za ka shiga ka dai sunan bari in kara nuna ma sunan ka gani da kyau ka gan shi wannan za ka shiga wannan shi za ka shiga na ƙasansa clear e c shi za ka shiga misali to inda za ka danna ka shiga ga ma'ana misali nan gurin sama nan ƙasa hisa inda za ka shiga kai oki ba danna shi za ka yi da hannunka ba dan ka danna shi da hannunka ba zai yi ba hisa nan za ka danna gun kashewar za ka danna sai ya shiga misali za mu danna shi za mu danna gun kashewa ka gani ka gani abin da ta sama ta sa format ta sa formatting data to wayan za ta yi format ita da kanta bari mu aje ta mu jira formatting din nata mu jira formatting din nata mu gani ita da kanta ba mu taba ta ba kawai da muka shiga wannan abin sai ta shiga wannan abin gashi ta kashe kanta kuma ta kunna kanta da kanta za dai ta kawo ka nan to bayan kaga ta kawo ka nan kaga yanzu ka riga ka yi wai formatting kenan ka riga ka yi wai formatting yanzu ta riga ta dawo sabuwa yanzu wannan security da yake kai babu shi samsam sai ka danna next sai ka zaɓi ƙasar da kake misali Nigeria ka shiga ka shiga Nigeria sai ka danna next in ka danna next zai kawo ka nan again sai ka ƙara danna next nan gun setin agogo ne da dai something dai to yanzu ne ba shi ba shi ne a gaban mu ba za mu danna net bayan ya kawo ka nan kada ka yi connecting na wiki kawai ka wuce sai sai ka danna next bayan ya kawo ka nan kawai ka danna finish din nan finish din nan za ka danna yau wato zai kawo ka nan bayan ya riga da ya gama kawo ka sai ka danna ok ka gana ya sama welcome ne da sauran something da ya ok za ka danna to yanzu idan ka duba za ka kara danna ok to yanzu idan ka duba ba ga security wannan wayar na kai wato ko ya fita inda misali bari bari bari mu sata a security mun sata security haka bari mu kunna ta ka gani yanzu misali bari mu cire ta a security ka gani babu babu security sam sam akan ta bari mu dan rage hasken sami da kurin ganin komai da komai rage hasken rage hasken wayan saboda kun ganin komai da komai yau su kaga misali yanzu ka gani wayan da security akan ta da komai da komai amma yanzu idan ka danna a gani babu wani security to wannan ita ce hanya wacce za ka yi wa wayanka da kanka da kanka formatin ba tare da kaji an yi ma formatin ba to akwai wata hanya ita kuma guda ɗaya wacce ba sai ka yi waya formatin ba za ka cire ainihin security waya shi kuma wannan bidiyon za mu yi shi nan gaba amma sai mun ga har in wannan bidiyon ya samu amsuwa a gare ku ta hanyar yin likin ɗin wannan bidiyon da kuma yin shiya ɗinsa saboda wa'insu mutanen su gani wannan in dai muka ga wannan bidiyon ya amsu a gare ku kun shiya ɗinsa ya yaɗa duniya to insha Allah mu kuma za mu muku bidiyon yanda za ka cire security ba tare da kayo bai ka ba za ka cire shi direct 啊。